الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo bayan haka <coughs> muna mika ta'aziyar mu ga ɗaya dan uwa da muke sallah da shi a nan, wanda yaron shi Allah ya mai rasuwa yau da kuma malar rabi'u Allah ya yi wasu rikarsa ina jin bai kullo ba ko? Allah ya wasu rikasta rasuwa duk an musu jana'iza ɗazu da yamma Allah ubangi ya gafarta musu ya ji kansu ya kyautata makwancinsu mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya kyautata namu ƙarshen ya karɓe mu da imani ya tada mu da imani gobe ƙiyama. bayan haka Allah ya kawo mu yau a laraba sha takwas daidai ga watan zulka'ada na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da biyu ga watan takwas ko na shekara ta 2015 biyu ga watan tara kai biyu ga watan tara na shekara ta 2015 miladiya inda muke karanta wannan littafi mai albarka a ka'idu shi'a al'imamiyya al'isnai a shari'a wato littafin da yake eh, fayyace mana aƙidun shi'a masu bin wato limamai goma sha wato sha biyu da yake fayyace mana aƙidunsu ta yadda suka bambanta da na ahlus sunna ta yadda ma suka bambanta da na musulmi ma ɗaya a yau da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a tambaya ta goma sha uku wanda suke take cewa izan to tunda mun ji matsayin shi'a da limamansu game da alkur'ani cewa wannan alkur'anin jirkitacce ne an yi kare-kare mai yawa a ciki sannan an ciccire ayoyi masu ɗimbin yawa hadda wasu surori to idan tunda mun ji wannan to tambaya tana ce ma huwa i'tiqadu suyukhi shi'a menene aqidan shaihunan shi'a fil adadi sahihi li ayatil qur'anil karim wato ga yawan ayoyin alqur'ani mai girma magana ta gaskiya game da yawan ayoyin alqur'ani mai girma wa hal ittafaqu shi su yi ittifaki su karan kansu cewa adadin ayoyin alkur'ani kaza ne ya zo dai a cikin littattafai a na sunna na musulunci cewa yawan ayoyin alkur'ani dubu shida ne da ɗari biyu da talatin da shida dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida amma akwai saɓani wajen malamai kaɗan kan ƙari amma dubu shidan nan sun yi ittifaki ƙarin ne misali kun sa an samu saɓani tsakanin malan shin bismillah rahman rahim na farkon suratu a fatiha shin yana aya za ku ga wasu sun sa aya wasu kuma sai su sa aya ta farko daga alhamdulillahi rabbil alamin waɗansu kuma sukan sa aya daga bismillahi an samu saɓani shin bismillahi wani ɓangare ne daga cikin fatiha ko bismillahi aya ce mai zaman kanta an yi saɓani a wannan ko kuma abin eh, sannan wajen ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim din nan waɗansu suna sa aya waɗansu kuma su raba ghairil maghdubi alaihim wala dhalin waɗansu kuma suna haɗe wato irin ɗan wannan saɓani na haɗe wannan ayar ta zama to ɗaya da inda ake rabe wata ɗin wannan kan ne malamai suka yi saɓani amma dubu shida ne da ɗari biyu da talatin da shida da ɗan saɓani waɗansu suna cewa da bakwai waɗansu suna ƙarawa har da takwas waɗansu suna ragewa ina fata an gane ko sannan su kuma surorin alkur'ani ai kowa ya sani ɗari ɗaya da goma sha hudu to yawan harufan ƙur'ani kuma dubu ɗari uku ne da ɗari biyu da goma sha biyar dubu ɗari uku dubu ɗari uku da za ka yi breaking in letters alphabet na ayyukan. kamar bismillah rahman ka cire ba'un daban sinun daban mimun daban alifun lamun lamun ha'un haka to da za ka rarrabe harufan gaba ɗaya dubu ɗari uku ne da eh, ɗari biyu da goma sha biyar daidai kalmomin kuma word kalma a dunkule kama arrahmanu arrahimu alhamdu nan lillahi nan rabbi nan al'alami na word din da za ka ɗauko su dubu saba'in eh, ɗari bakwai ne da dubu saba'in da bakwai dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara to yanzu nan tambayan da aka yi shin menene aqidan malaman shi'a shaihunansu game da yawan ayoyin alkur'ani kaga tunda sun ce akwai kusan wansat din alkur'ani ko kuma eh, na ayoyin da aka zuzzubar ko ba haka ba sun fada sun ce abinda aka zare ranar muyi lissafi har kusan na ce tosat aka ce a'a wansat ne da wani abu ko to he su gaya mana yane adadin ayoyin ƙur'anin da su suka ce na asalin nawa ne sannan kuma da aka yi intabiyu da wancan shehin maganan shi ta zo ɗaya da na wannan shehin ta zo ɗaya da na wannan shehin ta zo na ɗaya da su kansu sun samu daidaito ko sun samu rarraba ina fata an gane ko shine tambaya ta yau yawa idan sun ce an A wannan ƙur'anin an rarrage da yawa akwai ayoyin da aka zubar da yawa wajen dubu goma sha bakwai kamar yadda muka yi a can to su gaya mana adadin ayoyin jumlatan na ƙur'ani ina fata an gane ko to idan suka idan wannan ya faɗa mana za mu intabiyu da wani shehi shi ma an yi intabuji shi kuma a ganin shi ta zo daidai da na wancan ko kuma kowa nashi ya faɗa to ta inda za ka gane akwai matsala kenan wa hal ittafaqu shi sun ittifaki a bisa adadin ayoyin alqur'anin jawab amsa malaci la ina na ba su ittifaki ba bakinsu bai zo ɗaya ba bal ikhtalafu sun sassaɓa wa juna iftara shaikuhun bari mu kawo babban su ɗin alkulai ne na farko da ya ƙirƙiro cewa an hisham ibn Salimin an abi Abdullahi alaihi salam qala yace innal qur'ana alladhi jaa bihi Jibrilu alaihi salam ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam ce, lallai alqur'anin da Jibrilu ya zo da shi wa annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama saba'ata ashara alfa aya wato 17000 daidai sab'ata ashara alfa aya kaga ba ƙarin ko da ɗaya ɗaya shi a wajen shi dubu goma sha biyar dubu goma sha bakwai ne yawan ayoyin wato alƙur'ani mu kuma a wannan muka ce dubu shida ne ko da ɗari biyu da talatin da shida da ɗan saɓani kaɗan a kan ɗan ɗore to kaga wato idan ka kawo dubu goma sha bakwai a can ka yi minosin ɗin 6,236 nawa zai rage 11,000 eh dubu dubu goma da wani abu eh. eh kwarai da gaske eh yanzu mu cire dubu goma su mu ajiye saura dubu bakwai ko mu yi minusin ɗin 6,236 abinda zai rage can dubu eh, ɗari na? Hmm. ɗari bakwai da wani abu eh kwarai da gaske ɗari bakwai da wani abu ɗari bakwai da tamanin da biyar to bi ma'ana ayoyin da babu su a wannan ƙur'ani a wajensu dubu goma ne da ɗari bakwai da wani abu eh da tamanin da biyar ina fata an gan dubu goma ina fata an gane ko yawa na'am wa haka mu bi sihhati hadhihi al-usura shin sun gaskata wannan labari ko kuma wannan tatsuniyan sun gaskata a tsakaninsu su ‘yan shi'a da shehunan shi'a da malamansu sun gaskata ce hakan haka ne ƙala allamatuhumul majlisi akwai babban shehinsu da ake kiran shi shehi majlisi ya ce falkhabaru sahih labarin cewa ayoyin alkur'ani na asalin da aka sauka domin wannan fa ne a wajen su ku rike wannan yawa na asalin da aka saukarwa jibril ya saukarwa annabi dai ayoyin shi dai dubu goma sha bakwai ne waƙala shaikuhumu almazin da rani akwai ni babban su mazin da rani ya shi kuma ce iskatu ba'adil ƙur'ani wa tahrifu sabata min turuƙina bitawaturi ma'anan wato tabbatar da labarin cewa an cire da yawa daga alkur'anin nan an zazzare abubuwa labarin ya tabbata ta hanyoyinmu masu ƙarfi ma'anan kama ya zaru liman ta'ammala kamar yadda zai iya bayyana ga duk wanda ya lura fi kutubil ahadisi min awwaliha ila akhiriha a cikin littattafan hadisinsu hadisansu farko daga farkon hadisansu har ƙarshe za su lura da wannan ina fata an gane a duba usulul kafi a duba mir'atul uquli fi sharhi akhbali alir rasuli a duba sharhu usulul kafi lilmazin da rani sai mir'atul uquli duk waɗannan littattafansu ne manya-manyan littattafansu da suke dogaro da su wa qala allamatuhum almajlisi sai allama babban malamin su almajlisi ya ƙara da cewa inna hadal khabara wannan labarin tawai alƙur'ani wa kathirun minan akbari as-sahiha sarihatun da duk labaran da suka zo daga wajensu suka ce labaru ne ingantattu tabbatattu ƙarara na cewa fi naqsi qur'ani wa taghyirihi game da tawayan wannan alqur'anin da jirkita shi da jirkitarsa to a taliq mala yace ga comment ƙarin bayani hadhihi al-ustura wannan tatsuniyan da iftaraha shuyukhu shi'a wanda shaihunan shi'a suka kirkiro ta da lafazin sab'ata alafi aya ko da ce ayoyin ƙur'ani dubu ku duba dubu bakwai ne su a wani gun dubu bakwai ne kun ga can dubu sha bakwai suka ce amma asali yadda aka ke a ruwaito ta dubu bakwai ne sun mata asali yadda take kenan labarin asalin kirkirar da suka yi da 7,000 suka fara 7,000 suka fara na yawan ayoyin alkur'ani sun mata tsawar al'adadu sannan ana nan ana nan sai suka ƙara kuma yawan ila asharati alaf ya kai dubu goma ka duba can na, na riwayan dubu bakwai ɗin duba footnote akwai kitabul wafi idan ka je ka ɗau littafin nan littafin wafi mujalladi na tara a shafi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da tamanin da ɗaya to za ka samu a wannan sun tabbatar a farkon farawa ayoyin dubu bakwai ne sun matatawara sannan suka ƙara kuma ila asharati alafin suka ƙara wani dubu ukun suka kai dubu nawa goma ta duba littafin su faslul khitab shafi na ɗari da tamanin da uku addalilul hadi ashara har zuwa ƙarshe san sun matatawar sannan suka ƙara adadin ayoyin kuma fil mazadil alaniyi indahum ila a littafin da ake kira almazadul alani a wajensu har ya kai saba'ata ashara alfa aya eh daga dubu uku bakwai suka ƙara uku ya koma goma ko suka ƙara bakwai dubu bakwai a take kuma ana nan ana nan suna ƙarawa suna ƙarawa har ya kai dubu goma sha bakwai ɗin ka duba footnote usulul kafi mujalladi na biyu shafi na 829 kitabu fadlil qur'ani wai littafin falalan alqur'ani a wajensu summa tatawwara sannan suka almazat suka ƙara kuma ila samaniyata ashara aya alfa aya suka ƙara kuma har ya kai dubu goma sha takwas shi kuma ka duba sharhu usulil kafi sharhinsa kun ga inda yake ta karuwa yake ta karuwa wala zalat tatawuru mustamiran hatta al suka ce ƙarin malam yace ƙarin bai gushe ba duk lokacin da suka motsa sai su ƙara su ƙara har yau ana ƙarawa. so bai da iyaka bai da iyaka ina fata an gane ko to bai da iyaka to kaga mai wancan da yace dubu bakwai ne shi a haka ya mutu kaga an zo an kara ya kai goma wanda ya kara a goma a haka ya mutu aka san anni a lokacin sannan aka zo aka kara kuma dubu bakwai su kuma a lokacin a haka suka sani sannan aka zo aka kara kuma eh, sha takwas to haka ne ne haka kullum suka motsa sai sun kara yanzu da za su zauna su jiga wani abu wani tunani mai kyau da ya zo musu wanda za su ƙara darajar limamansu sai su ƙirƙiro sai su ce ayan da tana ƙur'ani an share ta yau kawai sai su ƙara duk wani abin da suka ga zai supporting ɗinsu zai ƙarfafa su sai su ƙara shi kawai sai a ce an ƙara ba haka aka yi ta yi wa baibul ba kullum version kaza version kaza version kaza yau haka bai bambanci abin da ya fito asali daga yahuda kyankyasan yahuda da renon yahuda da tsatson yahuda dole abin zai rikata shi wanda bai da gaskiya kullum in ya kwanta tunani ya zai ya eh, kare kansa in an ce kaza in an bullo mana ta kaza ya za ce in an bullo mana ta kaza ya za ce to wannan dai sai ya sa kaga an kirkiro wani abun yace to mu nuna ma kawai yana daga cikin abin da aka cire a Kur'ani. haka suke kai kuma wanda dama kake bil sunna na annabi sallallahu da alqur'ani sau da kafa kana kwanci abunka duk randa aka aka da kai aka tabo ka zaka ja wata aya kawai ba ta shakkan komai Allah ne ya faɗa kawai ka huta mai musu ya musu ya je can to amma wanda bai da hujja a nan bai da shi a hadisan manzo Allah shi kullum a cikin tunani to fakar kar a bullo mana ta kaza in sun gano mu ta kaza ya za mu yi to mu kirkiro kaza mu ce kaza to haka shi bai da hutu ne bai da hutu ne Allah rufa mana asi tambaya ta goma sha hudu ma mawqifu shuyukhi shi'atil imamiyya me matsayin shehunan imamiyya al-ithnai ashara goma sha biyu din nan mabiyansu al-mu'asirina na zamanin nan ina fata an gane ko na zamani domin mu a ahlus sunna muna da as-salafu salih ko magabata akwai kuma na na yanzu to su ma magabatansu da na yanzu a ƙidan ɗaya ne asalin wanda suka ƙirƙiro shi da yadda ta fara can magabatan irin shekaru ɗari uku da suka wuce daidai suke da na yanzu shine ake duba aƙidan tana tafiya daidai wa daida sai mu ƙur'anin da sahabai suka karanta dai suka yi aiki da shi suka iman da shi shi ɗin mu muke rike da shi ko babu wani bambanci sai dai a ce bambancin aiki sabai suna karanta su yi aiki da shi muka muna karanta shi din ne amma aiki yana mai karanci amma ƙur'anin dai shi ne haka nan ma hadisan da tun zamanin da da da da su ne har yanzu ko malaman suna sun yi wanda ka sun tace hadisai na karya sun tace wanda ba annabi bane ya faɗe su duka ga sunan wanda aka tace inganta sai aka samai sahihul bukhari sahihu muslim ko ba haka ba alu suna da kaka wani hadisi zai ce maka aha wannan hadisin ba'ifi ne ya ce maka wannan hadisin mauƙufi ne sahabi ne ya faɗa wannan hadisin marfu'i ne kai tsaye daga manzo Allah wannan hadisin ko a ce maka maudu'i ne makirkirarre ne duk sun wallafa manya-manyan littattafai har ana zuwa a yi karatun ilimin hadisin ɗaliban da suka karanta hadisi da kaka wani za su ce maka wannan ba hadisi ba ne wani sa'i maganganun malaman hikima ne don daɗin shi a ce ina hubbal waɗani min al'iman eh, annabi ya ce son ƙasa yana daga cikin imani hubbal waɗani min al'iman duk wanda ya islamiyya a da ya haddace wannan a matsayin hadisi ne ko ba haka ba ta haka za ka samu iri waɗannan wani sa'i maganganun malaman hikima ne sosai sai a kawo su to aka je ana tace hadisan ana ne ana ilimin su to yanzu muna son yanda magabatan shi'a na can da na yanzu na zamanin nan na yanzu contemporary abin nan shi'a na yanzu shin aƙidan sun ɗaya ne suna tafiya na yanzu suna tafiya akan real ɗin na farko ko kuma akwai canje-canje shine tambayan nan ta nawa ta goma sha hudu ma mawqifu shuyukh al me matsayin shekunan shi'a al-imamiyya al-ithnai ashariyya al-mu'asirina na wannan zamanin namu game da aƙidan mazhaban magabatansu na cewa wannan ƙur'anin an jirkita shi mala jawab a haƙiƙanin gaskiya ga amsa in kasama shiyuhu shi'a almu'asirun? shekunan shi'a na wannan zamanin gaskiya sun samu rabuwan kai har gida hudu sun rabu kashi hudu ila arba'ati aksamin alkismul awwal ɓangare na farko daga shi'a na yanzu na wannan zamanin ta zaharu bi inkari wujudi hadihil aƙida. sun fito suna nuna wa jama'a suna musanta wannan aƙidar fi kutubihim asla a cikin littattafansu na yanzu suna musun wannan aƙidan da take cewa ƙur'anin nan tawayayye ne akwai ƙare kare a ciki sannan an birkita shi an girkita shi an dagula shi ko wani su ɓangare na shi'a na wannan zamaninmu da suke musun wannan aƙidar na kakanninsu da iyayensu can suke da ita kenan magabatansu wa minhum daga cikin waɗannan malaman akwai abdul hussein bawan hussein al'amini annajafi wanda mutu a shekara ta dubu ɗaya da uku da casa'in da nawa da biyu miladiya haisu kala inda ya ce eh, wanda ya mutu a wannan eh, tacin nan tito mai hijiriya haisu kala a inda ya ce fi raddihi ga yanda ya yi raddi ma wannan maganan alama zakarahul imamu ibn hazbin rahimahullah game da abinda imamu ibn hazbin imamu ibn hazbin ahalussunna sunna ne to wannan malami ya masa raddi da ya karanta wata makalan shi min anna shiyukha shi'a yayin da ibnu hazmin al-zahiri ya ka wannan maganar ta cewa shiyukhu shi'ati yaquluna shehunan shi'a suna cewa bi annal muharrafun ƙur'ani fa a jirkice yake to sai da ya faɗi wannan yawancin malu ya ce laita hadal mujtari'u ya ce ina ma da wannan wato menene mai jara'a aljara'a menene za a ce mai jara'a yawa ina ma wannan mai ƙarfin halin ashara ila mazdar ina ma ya nuna asalin inda ya samu wannan maganan tasa yana masa raddi fa kenan ya ce ina ma wannan mai ƙarfin halin da ya ce wai shi'a suna da aƙidan ce ƙur'ani jirkitacce ne ina ma da zai nuna mana asalin sos ɗin maganansa ba yanzu mun faɗi manya-manyan littattafansu ba ya ce ya faɗi asalin firyatahu inda ya samu wannan ƙaryan tasa min kitabin lishi'ati mautukin biyu daga cikin littattafan shi'an da suke aka yadda da su wajen 'yan shi'a au hikayatin ko kuma ya kawo ni labari an alimin min ulama'ihim daga cikin malaman shi'a din tuqimu lahu aljami'atu waznan wanda duniya duka za suke daukan shi da mutunci au talibin ko ya fadi ko ya fadi daga bakin wani dalibi ne ya ji daga cikin daliban da suke zuwa daukan ilimin shi'anci walau lam ya arif aksarahum ko da bai san mafiya yawansu ba yace bal tatanazalu ma'ahu ila qawli jahilin min juhalihim kai ya kawo ma hujja inda ya taba ji ko daga bakin mafi jahilcin jahilan shi'a ma ya kawo hujja ci ga inda ya taba ji in ji malamin fa kenan yake ce ma wancan au ƙarawiyin min busata'in ko kuma ya kawo ƙarawiyin mutumin alƙarya wata alƙarya daga cikin mutanen ƙauye na wata alƙarya inda ya ji wannan maganar au sarsarin ko kuma mai yawan magana wa hadhihi firaqu shi'atu fi muqaddimatihim al-imamiyya waɗannan ƙungiyoyin shi'a wato wato a gaba da su wato ah, daga cikinsu akwai magabatansu a shi al'imamiya mujamma'atun wai dukkansu sun yi ijima'i duk malaman shi a kansu ya haɗu in ji malamin cewa annama bainar dafatai ne duk abin da yake tsakanin wannan bangon ƙur'anin dafatai ne wannan bangon da wancan bangon huwa zalikal kitabu larai ba fi su dai abin da ya sani shi wannan shine alqur'anin da babu kokunto babu shakka da Allah ya ce alif lam zalikal kitabu la raiba fihi yace su dai matsayin su kenan ya challenge malamin ya kawo wani menene reference daga cikin manya-manyan references na shi'a da aka yadda da su a duniya ko ya kawo wani malami ko ya kawo wani ɗalibin ilimi ko ya kawo wani mafi jahilci daga cikin jahilansu ko ya kawo sunan ƙauyen da ya ji ya taɓa ji a ɗan shi'a sun ce wannan ƙur'anin a jirkice yake ya ce babu shi malami ibnu hazan ƙirƙiran ƙarya ya mutu ya ce su dai abin da suka sani duk wani abin da ya zo tsakanin bango zuwa bangon alƙur'ani nan shi ne ƙur'anin nan dai da aka saukar wa annabi Muhammad sassanar da larai ba fihi babu ko kwanto a cikinsa to a ta'aliq mala ce ga comment laqad antaqa Allah ta'ala Abdul Hussein an-Najafi nafsuhu min haythu la yash'ur yace Allah madaukakin sarki ya matse wannan shehin Abdul Hussein din nan ku duba bawan Hussein fa to ya dace musulmi kirkace bawan wani ba bawan Allah ba to su abdul hussein an najafi mutumin najaf can a iran ya ce to allah ya matse shi ta yadda bai sani ba ya furta waɗannan kalmomi fa'aura da ayatan muftaratan fi nafsi kitabihi da zai koma littattafan shi da ya wallafa shi ɗin akwai ayan da ya kawo wanda ya ƙirƙiro ta wanda ba ta ƙur'ani shi ma inda ya ce alyawma akmaltu lakum dinakum ya ce bi imamatihi faman lam ya atamma bihi wa bi man kana min waladi min sulbihi ila yawmil qiyamati fa'ula'ika habitat a'maluhum wa fin narihum khaliduna inna iblisa akhraja adama alayhi salam min aljanna alayhi salam min aljannati ma'a kaunihi safwatillahi bil jasadi fala tahsudu fatahbata a'malukum wa tazalla aqdamukum yace wannan ayan ya kawo ta yana ta yace tana daga cikin ayoyin alqur'ani na abil ya wa tazalla aqdamukum bil hasadi eh bil hasadi ya ce alyawma akmaltu lakum dinakum ga wata aya da ya kawo ya ce yau nan na ta muku addininku bi imamatihi da shugabancin aliyu da shugabantar da aliyu a kanku faman lamya a tamma bihi duk wanda bai yarda da shugabancin aliyu ba yayi koyi da shi wa man kana min waladi da waɗanda ƴaƴansa min sulbihi na tsatsonsa ila yawmin kiyamati har ranar tashin kiyama fa ulaika habitat amaluhum waɗannan ayyukansu duk sun ɓaci idan baka yi imani da shugabancin sayidina ali da 'ya'yan shi inna da suka fito daga tsatson shi su ne goma sha biyu din nan da suke kokari mm, to waɗannan ayyukansu sun ɓaci wa fin narihum khaliduna kuma za su dawwama a wutan jahannama gobe kiyama inna iblisa lalle iblisa fa akhraja adama alaihi salam ya fitta annabi adam alaihi salam min aljanna ma kaunihi safwatullahi bil hasadi ko wato duk da kasancewa annabi adam yana da cikin zaɓaɓɓun Allah masoyan Allah amma shaidan saboda hasada yayin da zai ya fidda shi ya raba shi da aljanna to falata su du kada ku yadda ku ku rika hasada a tsakaninku fataha bata amalukum sai ayyukanku na alkhairi ya lalace wa tazalla aqdamukum kafanku kuma ya zame gabarin hanya madaidaiciya yace mu dai abinda muka sani al-yawma akmaltu lakum dinakum ne wa atmamtu alaykum wa raditu lakumul to wannan karin da yace shi yayi imani yayi challenging a kawo ko jahili shi a da yace qur'anin nan kuma yace wai yayi wai su a wajen su abinda ke tsakanin bangon alqur'an nan shine alqur'ani nan da laraba fi ina ya samu wannan ina ya samu wannan karin ya yadda an rage kenan an jirkita wa zakara ayatuhumun najafi sannan har ila yau akwai wani babban shehin su najafi bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai annabi ya ce da bakinsa bi annaha nazalat wai wannan ayan ta sauka ne fi aliyu ibn abi talib sam person ya ya kirkiri ne danganta ta ga annabi wal iyazu billah kun san annabi yace ce man kazaba alayya muta falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda ya kirkiri karya ya danganta mu ya faɗi abin da ban faɗa ba in ji annabi ya nemi masaukinsa kawai kai tsaye gobe jahannama gobe kiyama a jahannama to ya ce wai annabi ya ce wannan ayan ta sauka ne akan shugabancin sayidina ali ka duba can almasdaru sabiq shine al-ghadiru fil kitabi was sunnati wal adab shafi eh, littafi na uku sannan eh, abin na eh, juzu'i na uku shafi na 147 ka gani ya faɗi wannan wanzur ilaihi akhzahullah ya ce ka kalle shi da kyau Allah ya taɓar da shi yansibul aulada ila Allah yana danganta ‘ya'ya zuwa ga Allah kuma ku duba inda yace. faman lamya ya atamma bihi ko wanda bai koyi da sayyidina ali ba wa man kana min waladi da wanda ya kasance daga ƴaƴana daga ɗana min sulbihi ku duba da waɗanda suka fito daga tsatson ɗana wai Allah ne ya faɗa wai aya ce wanda bai yi imani da ɗana ba wato sayyidina ali da waɗanda suka fito daga tsatsonsa su ne goma sha ɗaya ɗin nan plus fi aliyu ɗin goma sha biyu ka duba kuma a nan time ya danganta ɗa ga Allah wa ya ati bi malam ya ati bihil yahudu wan nasara kai shi kan ya zo ma da abin da yahudawa da kiristoci ma basu ma zo da shi ba wa ghairuhum minal mushrikina da sauran ma mushrikai fa yaqulu muftariyan ala Allah ya ƙirƙiro ƙarya ya ce da Allah ya ce wai Allah ya ce min waladi min sulbihi daga ɗana da ya fito daga tsatsona ila yau milkiyama to saboda haka yana nufin kenan a immatuhum limaman su din nan goma sha biyu din nan da suka fito daga tsatson aliyu ashe duka sun fito ne ya'ya ne na Allah kenan ko ba haka ba ya'ya ne na Allah subhanallah wa min sulbi aliyin Na'uzubillahi mina shirke ash-shirki wa ahlihi mala yace Allah tsare mu daga masu shirka daga ita shirkan kanta da masu yinta qala Allah ta'ala Allah ce wa qalu ittakhadha ar-rahman waladan dama sun ce Allah ya riki ɗa. Allah ce laqad ji'tum shay'an iddan lalle kun zo da menene a babban abun ki takadu samawatu sama tana dabda ya tafattar na su daddare watan shakul arzu ƙasa ta daddare ta yayyage ta hautsi ne wata khirrul jibalu haddan duwatsu su gangaro su dandake gaba ɗaya saboda wannan mummunan kalman da suke ce an da'aulin rahmani waladan saboda Allah sun ce Allah yana da ɗa. wa ma yambagi rahmani an yattakhiza waladan bai dace ga Allah mai rahama ma a ce ya rikida ba <coughs> Allah ya ce in kullu man fi samawat ku sani duk wata halitta da take cikin sammai bakwai wal ardi da kasai gaba su illa atin rahmani abdan suna za su zo wa Allah gobe kiyama a matsayin bayi ne ba a matsayin ƴaƴa ba Allah ce laqad ahsahum Allah ce na kididdige duk abin da suke faɗa na recording ɗinsu wa addahum addan kuma na kirga duk abin da suke faɗa na nan inji Allah yi recording nashi wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan duk wani mutum mai wa ta Allah dagawa ta'addanci ga iyakokinsa to zai zo wa Allah zai mutu ya zo wa Allah shi kadai kowa shi kadai ake binne shi a kabarin shi a duba suratu maryam aya ta 88 <coughs> zuwa 95 Allah ce a lokacin da mutum zai furta baki ya ce Allah na yana da ɗa to lokacin in ka ga yadda sammai suke shakin ƙasai suke shakin suna so kai Allah ya basu kawai su daddare a hautsi ne duwatsu ma haka suke jijjiga kawai suna so kawai a anarkar da duniya ma kawai a tashi saboda an faɗi mummunan karma ga Allah duk wanda ka ga ya rikida ajizi ne duk wanda ka ga yari kiɗa yana buƙatar taimako ne don ya san nan gaba zai mutu ya bar mai magaji kaga Allah kuma hayyun la ya mutu ne Allah rayayye ne da baya mutuwa na biyu uba yana so ya samu ɗa don nan gaba zai gaza ɗan nan ya tallafa masa to Allah la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fi sama babu wani abun da zai gaje da Allah subhanahu ta'ala cikin sammai da ƙasai ko ba haka ba yana son nan gaba ‘ya'yansu yawa su taimaka masa Allah kuma wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa dukkan kuma bai bukatan taimakon kowa lokacin da ya halicci mai da kasai taimakon waye nema babu lokacin da ya halicci mutum taimakon waye nema babu ta ya za a yi duka duk kai babu kaskanci da menene da wato shiga hurumin Allah mafi muni irin ka yana da ɗa ma kawai irin yana da ɗa saboda ɗa in ka yi shi za ka aike shi zo ka mun wannan zo ka taimaka mun wannan rike mun nan tallafa mun nan ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza can ma in karfinka ya gaza ka miƙa masa ragamar tafiyar da harkokinka na kamfaninka ko na biznes ɗinka da harkokin gida da yara akwai wanda zai iya ya rungumi tafiyar da harkan samai da kasai shi Allah ya damka masa to don me za a ce shi sa ce kul Allahu ahad ya Muhammad ka shaida mutane fa ni ɗaya ne kawai ni maka makaɗaici ne Allahu samadu Allah wanda kowa yake nufinsa da bukata lam yalid bai haifa ba kuma ba a haife shi ba walam ya kullahu kufuwan ahad babu ma wani mai kama da shi gaba daya amma kun ga sun fada kaga yahudawa ai sun ce uzairu dan Allah ne kawai nan suka tsaya kiristoci suka ce isa dan Allah ne amma wanda yake duk ƴaƴan ali ƴaƴan Allah ne na tsatsonsa kaga tsatso ta har ma an san ma Allah yana da tsatso kenan subhanallah ta'ala an zalika uluwan kabira to mun ji ɓangare na shi'an yanzu wanda suke denying cewa wannan ƙur'anin dai ba a jirkice yake ba amma ya kama kanshi an kama shi a cikin littafin shi dama na ce sun kasu gida nawa hudu alkismu sani ga kashi na biyu i'tarafu kashi na biyu su su yi confessing sun yadda sun tabbatar da bi wujudi tahrifi fil qur'an sun tabbatar da samar da menene canje-canje a cikin alkur'ani sun yadda ƙur'anin nan akwai jirkita walakin hawalu tabrirahu sai dai sun yi ƙoƙari su saman ma abun mafita fanisfun minhum wani ɓangare daga cikin waɗannan kashi na biyu ɗin suka ce bi anna riwayatit tahrif duka labarurrukan da suka zo da suke tabbatar da cewa qur'ani na ajirkace yake da'ifatun wai hadisan duk da'ifai da hadisan su din wanda suka ruwaito su da'ifai ne shazzatun kuma saniyan ware ne wa akhbaru ahadin kuma labari ne na ɗaiɗaiku ba to ba kun san a can su kuma magabata sun ce akhbar ne mutawatir ko labari ne mai bibiyan junan da ba a ma musunsa kuma sun ce akwai hadisai wajen dubu na muka karanta dubu biyu ko da suka tabbatar da ƙur'ani na akwai jirkitacce ne haka muka karanta a can baya in ba ku manta ba amma da nan su yi kondemin hadisan ce la tufidu ilman ba sa amfanar da wani ilimi bai kamata a rike su a matsayin ilimi ba wala amalan ko a yi aiki da su fa imma an tu'awwala bi nahwin min itibar ko a fassara su da irin wannan eh, salon cewa hadisai ne wanda ba su tabbata ba au yudrabu biha jidar ko kuma a tattara su a bigi bango da su kawai a yi jifa da su a yi watsi da su ku duba usulu shi'ati wa usuliha aslu shi'ati wa usuliha ko asalin shi'a can footnote da aƙidunsu shafi na 67 so sun ce duk maganganun da aka ruwaito a game da wannan maganganu ne da ya kamata ka dauka su ka dauke su ka ci kuɗa su ka bigi bango da su su watse can ba amfani da su at ta'aliq mala ce to anan akwai maqarim mala yace akwai bayani ma za jibuna, to wani amsa za su bayar amma yuraddiduhu kibaruhum game da manya abinda manya manyan malamansu su suke tafa'ansa min alqawli bi istifadati wa tawatur akhbari ko yawa. inda a can suka ce labarin jirkita qur'ani da ƙari da ragi, labari ne tabbatacce babu ɗaya da bai san da shi ba rabari da na tawaturi ba haka muka yi ba na ce wuku'ut tahrifi wa naqsi wa ziyadati fil qur'an wa man rawa riwayati tahrif waɗanne ne suka ruwaito riwayoyin da suka ce qur'anin girkitacce ne wa azhara imanahu biha kuma har ya bayyana imanin shi da yaddan shi da gamsuwan shi da haka wa atiqa wa ataqadaha kuma yayi yadda da haka a aqidance to wato idan suka yi kondemi wannan sai kondemi manyan shehunansu kenan la ya juzu an yusa ƙabihi kaga wanda suka ruwaito din ashe Tunda da waɗannan su kondemin nasu to bai kamata ashe a yadda da maganarsu ba sai a koma a warware aƙidan na farko kenan wasinfun sanin ya ƙul ɗaya ɓarin cikin wannan kashi na biyun da suke neman mafita ma abun su kuma suka ce bi annan riwaya sabitatun riwayoyin da suka tabbatar da jirkitan ƙur'ani da ƙari da ragin da ya zo ciki da shi tabbatattu ne walakin sai dai fassaran ne ba a gane ba almuradu abinda ake nufi fi kafirin minan riwayati at-tahrifu min qawlihim alaihimus salam wato abinda suke nufi wai kaza nazala in kazi sun ce haka abun ya sauko to huwa tafsiru bi hasabi tanzili fi al batn wa ta'wil wato suna fassara shi ne gurgudun yanda ya sauko amma a ta ilimin baɗini ne ilimin baɗini ne da kuma fassara su masu ilimin baɗini dama mun ce ƙur'anin sun ba shi fassara biyu ko akwai fassara na zahiri da kowa ya sani akwai fassara na baɗini to wancan ɗin ya zo ne a ta ilimin baɗini ba wannan ba ku duba almizanu fi tafsirin ƙur'an mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari da takwas na taba-taba'i Muhammadu hussein a taba-taba'i to ma yake ta'aliq ta comment in mallafin littafin hadal ƙaulu ta akidun li bit wannan maganan ma ai yana ƙara ƙarfafa maganan su ne na cewa Qur'anin ma jirkitacce ne walaysa difa'an anhu ba wai sun kare kansu bane fa kaifa yakunu tafsiru sahabati radiyallahu anhum ta ya za a yi fassaran sahabai Allah yarda da su gaba ɗaya zamanto tahrifan fi nazari hadhihi alfi'a ya zamanto fassaran sahabai jirkitacce ne a idon waɗannan mutane amma kuma jirkita wanda taharifin shaihunansu shaihinsu alƙummi da kulaini da majalisilil ƙur'ani a ce shi nasu ne tafsirin gaske na sahabai ne na kuskure nasu ne daidai ta ya za a yi haka wasinfun salifin min shiyuhi shi'atihim sannan ɓari na uku cikin kaso na biyun nan kuma ya kole na ce bi annal murada bi zalika annas wai abinda shehunansu suke nufi ai wa qur'ani an shafe waɗansu ai wai ta hanyar naskhi ne ta hanyar abrogation ne wannan ayan ta shafe wannan wannan ayan ta shafe wannan mimma nusikha tilawatuhu wai ayoyi ne wanda aka shafe tilawansu amma aka bar hukuncinsu ya ce alfazi hatu ga abu ma kunya in ji malamin game da wannan maganan ma lakin na shekha shi'atul yom sai dai shehunan shi'a na yau wallazi yulaqibunahu bil imam al akbar wanda suke masa laqabi da babban jagora wal ayatul uzma wanda suke kira babban ayoyi na Allah a doron kasa wai shine wannan shehi in kana so ka ga ayar Allah babba a doron kasa shine wannan shehi za'imul hauzatil ilmiya shugaban gaba ɗaya matattaran ilimi wa marji'uha al-akbar da makoman ilimi gaba ɗaya abul qasim al-musawi alkhaw'i uh, shine shi kuma yace innal ƙaula bi nasli tilawati maganan da take cewa an share karatun Alkur'ani, huwa bi ainihi alqawlu bi taharifi wal iskati shi suke nufi da cewa an yi ragi a cikin Kur'anin an jirkita wal farqu wadihun kaga bambancin ƙarara ne bainan nasi wa tarif idan ka zo abrogation yadda ake manan sakmin ayatin aw hako na na'ati bi khairin minha misli ha Allah ce ba ma shafe wata aya da wata face sai mun zo da wanda tafita alheri akwai replacement Allah ya nuna akwai replacement in muka shafe wata aya za mu kawo wata ne ta yi replacing din wancan wanda daidai da ita ko wanda ta fita su kuma da suka ce suna nufin cewa an cire wani abu alkur'ani ai suna nufin abrogation ne to ba su ka replacement din ba ai ko ba haka ba tunda Allah ce na'ati bi khairin ha? in muka tafi wata aya muka kawo wata mafi alkhairin ta ha, to ina replacement wannan su ai Allah ya ce na'ati bi khairin ha? to wal farqu wadihun bainan nafsi wata tahrif shafe ƙur'ani da distortin ɗin alƙur'ani ko cire wani abu na alƙur'ani a zare shi a shafe shi ai Allah ya kawo fa'ilul ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna haza. min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila Su in suka zo sharewa suke shi kuma Allah ya ce a'a mu in muka share wata aya mukan cire wata aya mai tsanani da al'umman nan ba za su iya ba mu yi replacing nata da wata mai sauki ne Allah yake ce to kaga ashe akwai bambanci tsakanin ka share ayan da tsakanin ka dauke wannan ka kawo wata makwafinta fa tahrifu min sun'il bashar kaga shi tahrifi distortion aiki ne na dan adam shi kuma naskhufa na Allah ne Allah ne yake dauke wata ayan shi ya kawo wata a madadinta ba a kawo maganan mutum Allah cire maganan shi a kawo maganan ɗan adam ta mai gurbinta bayyuwa domin ƙur'anin Allah kenan kaga ƙur'anin Allah ai maganar Allah ne maganar Allah kuma sifansa ne wanda ba ta da farko ba ta da ƙarshe amma in ka cire ta Allah kai replacing ɗinta ka mai gurbinta ta ɗan azam to kaga ba ta cika maganar Allah ba domin maganar halittacce ya shiga ciki ƙala ta'ala shi kuma Allah ya kore wannan wa huwa la yastalzimu masa kitabillahi bi ayi hali shi naskhi baya nuna cewa hey an taba wata aya an zare ta ba aikin dan adam bane Allah ne yake yi wasinfur rabi'un kaso na hudu kuma daga cikin wannan nadiyun suka ce bi annal qur'ana mawjudun baina aidina al mawjudu baina suka ce wannan qur'anin da yake hannunmu a yanzu laysa fihi tahrifun kan ba a jirkita shi ba ba caccanja shi ba Walakin walakinnahu naqisun sai dai a tawayi ce su kuma qad saqata minhu ma yakhussu bi wilayati amiril mu'minin eh an cikire dukkan ayoyin da suka jibinci shugabancin sayyidina aliyu amirul mu'minin alaihi salam wa kana aula abinda yafi an yi a naunar bi bitan al-wahyi aw yusarrihu bi nuzul wahyin akhar wa adamihi hatta la yatamakkana al-kuffaru Mina tamwihi ala du'afa al-uqul bi anna fi kitabillahi wai da abinda ya dace ya nuna wai abinda ya dace su ce bincike ake game da wato tanqisil wahayi wai wahayi ne bai cika ba ya ragu aw yusarriha bi nuzuli wahayin akhar ko kuma a ce wani wahayin zai sauka ya sa wannan tawayan wa adamihi ko kuma kar a faɗa ma hatta la ya tamakkana al-kuffaru saboda kar kafirai su samu dama su rika shagube ga masu raunin hankali suna wasa da kwakwalensu cewa al'ai fi kitabil islam littafin kuɗin ma na musulunci ma ashe a jirkice yake su yana ba da sharada ba haka bane ya dace a kawo a ce ƙur'ani a jirkice ce aka a'a wahayin bai cika a nan ba amma wahayin zai zo a wani waje bi'tirafi ta'ifatin min al-muslimin to at-ta'liq ya ce to ga amsa hadal qawlu ka sabiqihi wannan maganan dai bai da bambanci da magabacin sa bidifa'in bi difa'in wannan ba kare qur'anin ma akai ba ai ba kare maganan su suka ba bal ta'kidun sun tabbatar ne shima ya tabbatar ne ala wuqu'i ta'rif shi ma ya ƙara tabbatar a maganar shi cewa ƙur'anin lalle akwai jirkita a cikinsa bil ƙauli bi naqsihi idan ka ce a tawaye ke ba bambanci ai da ce da wanda yace a jirkice yake wa sinfun khamisun bangare na biyar a na kashi na biyu din nan ya kunu suna ce bi annana nu'minu bi hadha al mawjud mu mun imani da wannan Alƙur'ani da yake yanzu din nan gashi nan walaisa fihi nafsun wala ziyada babu tawaya a cikin shi kuma babu ƙari ala annana ma'ashiru shi'a a bisa matsayinmu na mu jama'ar ta shi'a al'isnai a shari'a ya ce na atarifu muna tabbatar bi annahu naka ƙur'anan cewa lallai akwai wani alƙur'ani katabahu imamu aliyu wanda imamu aliyu ya rubuta shi biyadihi da hannayensa a sharifa masu daraja ba da an faraga min kafani rasulillahi sallallahu ba ya gama yi ma manzon Allah likafani wa tanfidu wasayahu da kuma zartar da wasiyyar manzon Allah walam yazal kullu imamin yahtafizu alaihi wato alqur'ani na asalin da sayyidina ali ya rubuta din wato bai gushe ba kowane shugaba in ya zo shi kaɗai ne yake rike da alkur'ani in ya mutu wanda zai zai gaje shi sai a miƙa masa ka wadi'atin ilahiyatin kama wata ajiya ce amana ce ta Allah ya damƙa a hannunsu ila an zalla mahfuzan inda al'imamil mahadi yanzu haka imamul mahadi na ƙarshe na goma sha biyun da suke jira zai fito da ake ce mahadi to yanzu haka wancan ɗin yana hannun shi alƙa'im wanda zai taso nan gaba ajjalallahu ta'ala jana bi zuhuri wai Allah ya gaggauta nuna musu bayyanansa ina fata an gane idan ka duba shi kuma al'islamu ala dau'i shayyo. to a ta'aliq mala yace shi ma ta'aliq hadha alqawlu ya'tarifu fihi qailuhu shi ma mai fadan wannan maganan yana ƙara tabbatar ne bi anna hunaka qur'anan akhar ko ba haka ba yace yayi imani da wannan sannan yace kuma akwai wani wanda sayyidina ali shi a wajen su qur'anai nawa kenan biyu idan har qur'ani na na shari'a ne al'umma suna cikin zaman bata a bayyana shi mana ya zama to shi mene yasa in wannan ya rike shi ya damke shi ba zai bayyana shi ba sai ga wani yanzu yana na a wajen imamul mahadi na karshe na goma yaushe zai fito to idan har qur'ani ne rubutacce me ake nufi da shi ba shi da mutane ba to ya bayyana mana kaman wannan din me yasa individual ne shi kadai yake rike da shi in ya mutu sai ya bama wancan yanzu wannan din na karshen yana rike da shi har yau bai bullo ba kuma kun san bai bullowa sai ranar tashin kiyama to da lokacin ne zai amfani jama'a tunda imamul mahadi ba zai bullo ba sai lokacin bullowan dujal dujan. ta sauko annabi isa fitansu alama ne na tashin kiyama daga nan sai tashin kiyama to idan aka ce suna ɓoye da shi gaya mun hikiman shi gaya mun hikiman shi yawwa yawa to yanzu ko mu anan annabi sallallahu ya ce ran da duk rana ta bullo ta nan ba karban tuba wanda da baya sallah ko yayi wanda da bai musulunta ba ya ce ya musulunta yanzu ya tsorata duk ba za a karɓa ba to ga ya mun ƙur'anin bai tashi fitowa ba sai da aka zo ana tashin kiyaman mahadiya fito sai ya bullo da shi ya yi wa mutane me? a lokacin ta ka kaga wannan yayi difitin din shi ma in yana nan saboda wannan ya shirya da mutane tun kiyaman ta zo ba shi kuma wancan ya bulla mutane a lokacin da ba zai amfane su ba ta inda ma haka ne akwai shirmen ma magana a fito ne a ce mu yi imani da wannan shine kawai shine fa ya gagara ina fata an gane ko wannan shine abin da ya sauƙaƙa da izinin Allah in Allah ya raya mu gobe sai mu tashi kashi na nawa kashi na uku yanzu mun faɗi kashin shi'a na zamanin nan game da alkur'ani kashi na farko ko muka faɗi kashi na biyu su kuma suka rarrabu kashi biyar yanzu za mu tashi in allah ya raya mu ta'ala gobe akan kashi na uku ɗin